انظر da كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ya annabi Muhammad, ka duba yadda waɗanda suka yi wa kansu karya ta hanyar korewa kansu yin shirka, sannan abubuwan da suka ƙirƙiro a matsayin abokan tarayya ga Allah a duniya suka ɓace masu, suka ƙasƙanta su.